لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ya yi muku haka ne gaba ɗaya da fatan za ku tabbata a bayan ababen da kuke hawa yayin tafiye-tafiyenku sannan ku tuna ni'imar da ubangijin koya ya muku da hore muku su gare ku yayin da kuka daidaita akan bayansu sai ku faɗa da harshen ku cewa tsarki ya tabbata ga wanda ya samar mana wannan ya hore mana wannan abin hawa gashi muna sarrafa su kuma ba don Allah ya hore mana su ba da ba za mu iya ba.